اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو شابيو غوتا شابيو شابيو غوتا شعبيو نزل الحج هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبوتا دبريهه دا أربعين دا أربعين Allah ta'ala muke roƙon ya yi mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa za mu tashi shafi tafa'in da biyu na'am yaran nan ko tare su ba wai tafiya wani wuri suka yi ba ko dawo da su ciki ini tamanin enam na'am lo lokacin da aka hiddo da aljanna wa masu kawa masu tsoron Allah aka fito da ita aka batsu da ita kusa da su gaira ba'i wacce take ba nesa ba kaga kusa ke da sun ganta ana wannan ita ce aljanna daga nan an yi zuru-zuru an yi charko ko ana kallo ana kallon ikon Allah ya ce musu so ba kallo ba A ainihin gara a ko Ha haza mato a dole likulli wabi hafi wannan sai ga aljannan a gaba wannan wanda kuke gani ne'imomin can wannan ta wuce jin daɗin nan wannan ya wuce jin kazaɗin nan wannan ya wuce ga gidajen nan wannan ya wuce ga ni'ima wannan ya wuce wannan ya wuce sai ce musu wannan da kuke ganna shi na abin da aka yi muku alkawa aka yi tanadi wa ga awaku ba san ban ka duba wane ne awaku akalla ya rabu kashe biyu awabu na rububiyya da awabu na uluhiyya to mai uluhiyya man khashiyar rahmana bil ghaib wa ja'a bi qalbin munib sai ta wada kulo wada kulo ne bil ghaib ko to ba boye ba kan gaibi ba a boye wanda an musu aljiyar suka ganta gaibi ne ga'ibun an san ka ji labarin aljanna ba ka ganta ba ka ji labarin mutuwa ba ka ganta ba kana da labarin aljanna ba ka ganta ba kan ba ka labarin Allah ba ka ganci ba ka gan haka gaibu can tafsirin da aka yi ba da kai ba su yi ba ce can ba kwa nazari idan duk karatun da aka yi daidai kun gane kun gane in banda alladina yuminuna bil ghaibi da aka tashi lissafin bilgai da wani aka lissafo aka da tabbayar Ha hannun yanzu bari mu yi karatu kawai tabbayan ka wata matasiya ce ba ta da ma'ana na'am wani kama. na'am hamsin sassa'in da biyar sassa'in da da na'am eh? na nawa na biyu kuma ne ike ne eh usulul amali eh farkon sakin laye daga shi ah, fa bainal amali ha layi na nawa وفي تلك المسافة قطاع تمنع وصول العمل إلى القلب شين مثلا معنى أكان أيكي دزوسيا أقوي نيسا tafiya ce mai tsawo kayi aiki da hannu shin ta ina zai aikin nan zai zama saboda Allah ko ba saboda Allah ba sai ya zuciya eh? kafin aikin nan da kai ka zauna ka yi saukar to da kai saukar ƙura'ani ka ga ai wannan aiki ne to kafin ya je zuci akwai tafiya kilomitoci in ya je zuci ne daga nan zai zama ko saboda Allah ko saboda mutane ko saboda wani ka karantawa ko saboda menene ka karantawa daga nan ka ci nasara duka ka yi saboda Allah ne ka ga iso zuciya lafiya to yanzu tsakaninsa da Allah na ma akwai tafiya kafi kai ga Allah nan ma akwai ko ina tsakanin wanda akwai yan fashi wanda za su karɓe aikin ko su ɓata aikin ko su dammara aikin yasa kafin ka aikata aiki ya tafi ya je zoci ka yi sallah ka je zoci akwai aiki idan ka je zoci kuma kafin ka tafi ta kai ga Allah nan ma akwai nisa akwai yan fushi a tsakani yanzu nan mai haɗari tashin farkon nan kana tashi a sai maka ka yi sallah ka gama to kafin nan kila kana neman kullum a gan kafin farko kila kana tunanin ka yi kila kaza ya shigo zuciya na da kaso a ciki kamar wancan na ƙarshen nan shine a tafke shi zuciyar tana da wani kaso a ciki ana son a ba da labarin kana kaza ko ko a'a a ga kayi kaza ko kuma dai misalin da ne ne ne ɗinka kaza kai ko zama kai ka ce ina sallah na dan gilashen jiki na kaga ran na da kaso a ciki to kafin ya ƙara fazo shi nan sannan akwai masu batawa barkatai to bayan nan in suka masu ɓata ma kwatsa wa tariki na nan to daga zuci kuma ka ɗauka ka yi saboda Allah ba a ƙare ba ya ƙara fa daga nan sai an wuce da aikin ya kai ga Allah daga nan kuma tun da idan ka yi sabaru ka yi musabara ka ga labudda riba arribatu dole ta ƙawallahi sai inda za ka ɗore a san haka shi kenan wasulul amali ila alqalbi fa Kono rajulu kathirul amali mutum zai zama yana da aiki da yawa amma ba wanda ya karba su wa ma wasala min ila kalbi bai je ko ba ko zuciya aikin bai je ba ina nan tsakaninsa da zuciya ma bai kai ba saboda kanan ko zuci bai je ba mai ke na da ne ila kalbi wa ma da ne ila kalbi. mahabbatun ya zama yana son aikin wala ya yi shi ba da zon tsoro ba wala raja wala zuhuda fi duniya wala zuwa dai karshe ne magana ya fita to tutta tadakkuri martaba na tazakkuri daga ina ba to mutum yanzu zai kai yana neman martaban ya kai mai tunani tazakkuri nawa. wato sai ka taka mataki ka taka mataki to lokacin za ka kai martaban matakin tunani in ba ka taka matakin ina ba ba to ba za ka kai martaban tunani ba ko ka yi tunani kana ta tunani ne kawai amma ba mai amfani ba kana yin abin ka yadda ka ga dama amma yayin da ka taka matakin ina ba kaga dai matakin ina ba ta tara abu hudu ko son Allah kankantar da kai ga Allah durfafar Allah gadan-gadan ba ka ganin komai ka yi watsi da duk abu da ba Allah ba wannan kafa same shi ka kai wannan matakin a lokacin ka tsare wannan matakin shine ka hau tudun da za ka fara kuma ta tazakkuri don kai tazakkuri ba ka hau wannan matakin ba kai dai kana bandan-bandan ɗin kai da ranka yi ma daɗi hmm? a jere ke ya to karantawa aka ai ba aiki ba idan karantawa ne ai karatu ba aiki ne ba wannan kartun mu ita karanta bakwai, amma bai su daɗa mana bai ƙara mana sai wani aiki a aiki ne in ka hau martaban wannan na ba lalle duk yadda zan aikata wa kanka son Allah ka ba kuma a nan dai mun karanta hanyoyin da za ka sa wa kanka son Allah la tu'addu bal tu'addu inda Allah amma inda nan la tu'addu daga amalul qulubi yadda ake son Allah daga muktasar min hajjar kafiri na yadda ake son Allah ga hanyoyin da ake bi a sau Allah to kaga wannan son Allah nan zaka aje shi sannan kankantar da kan mun yi a jawabin kafi mun yi a ina yadda mutum kan ɗauki kansa musamman dai ma kula hijira sai ne amma ka aure da awon nesa mu tsaya kwata-kwata ko an zuwa nan mun yi maganan yadda mutum zai kaskantar da kansa ga Allah da yadda ibn qayyim ke nuna wa mutum kai hatta muktasamin hajjul qasidina yadda za zaka ake baka da komai ka hau wannan to daga nan ka rabu da duk abin da kake yi in dai ba zai zama ka zame maka dalilin zuwa lahira ba eh, zuwa aljanna ba ka watsi da shi duk abin da ba zai janyo maka zuwa ka samu aljanna ka yi watsi da shi ta kadar fafi Allah kina ana bin hanya ka ga wannan hanya ba za ta kai ka ga Allah ba ba za ta kai ka ga aljanna ba ya fata ita ikibal daga nan ka ɗauke kanka daga duk abin da ba Allah ba daga nan kuma ga alamomi an baka guda uku guda uku alamomi in ka cika su ka zama wani gurgudu ala za ka fankanin madubi da aka baka ka duba wannan ka tsallake wannan shin kana ainihin ka fato ne daga son faɓon Allah sabon Allah ya zane maka azaba shin ka fato ne daga me yake da suna raina mutane kana fawa kan kare za ka je aljanna amma sauran mutane ba ka sa musu rai ka fato ne daga wannan ka fato ne daga karorin ranka kashe kashen inda ka fato ne daga muskilolin ranka inda za ka fa ka ka za ka fa ka yi kai da kyau to yin kawo wannan to nan ka hau kan wani tudu to za ka iya fara tafakkuri na sosai tafakkurin da zai maka amfani tafakkurin da in kai za ka gani ba kawai ba sai gama tafakkurin yake bai ke komai ba ko in yi gano ya ɗauko zero ya ɗauko balon balon ya kawo gidan kuma wani na kwai zinarori to kaga nan ne za ka yi martabar don haka karatun jiya nan yana da muhimmancin gaske yadda muka ɗauke shi kaɗan to mu yi shi kaɗan wannan mata tazakkurin muna roƙon Allah ya nuna mana yadda za a yi kuma shi ne littafi Allah ya saka masa da alkhairi daga summa yanzilul qalbu manzilatat tadakkuri kaga ba'ada al'ina ba daga nan zuciya sai ta sauka matsayin tazakkuri yanzu dai muna jin tazakkuri ne a ina ba kan mun ga abin da muka gani mun ji abin da muka ji mun san wasu na ƙasanmu hmm. zai zo mana tunani ne kamar tafakkuri ne mutai kai martaban tafakkuri ai kaga tafakkuri ba hange ne ba kana iya kana bako a wuri ka hanga ka hanga ka ce ba kowai wani ko yana zuwa ya hanga ce ga wani can ga wani abu can ga wani motsi can ban yadda da shi ba gindin wurin can ka ganye na motsawa ina san mutum ne a wurin nan eh kila in su ne in ce maka yana ganin mutum ne ce to ya za shi zana mutum ne in ya auna ya sake sai ga mutum ya faɗi kafa sharaf kai goma ba ke ba hmm. baiwa ne amana koyanta mukta sabne kama ce maka shi wani abu shi ne ko mukta sabne ne muktasabu ne sabu ana koyan shi ana dukka kowa Allah ya fanya masa bai wanda ya sa masa cikin sai dai haramta rufe ta sabon Allah kan sa mutum zunubai zuciyarsa ta yi duhu ta yi duhu ta yi duhu har ya gama waya hangen nesa hangensa bai wuce abinci ba hangensa bai da hangen nesa da za ka koya masa fada in fada ya tafi sai same ne ake to yi min fadan ka koyawa ka tara mutum talatin ka koya musu fada kowanne ka koya masa fada idan kuma fada ya kafo sai juye ya da sai gudu rogo da gudu zai fane ka an yi kaza an yi kaza yanzu ya za a su can fa to mai amfanin fadan da koya muku na kai shi kan fada ne da gangan amma misalin irin wannan sai ka koya wa mutum karatu ka ba shi hujjoji ka ba shi dalilai in an jima sai da maka ce an ce abin da muke yi ba hujja ya za ta yi su baka yi sa'a ba ba ka da ɗalibai ba ka da ɗalibai matattu kake wahala a kan su ka wahala ka zaƙulo ka kwana ka wani kana zaƙulo musu dalilai kana kawo musu hujjoji kana nuna musu suna sun gane ƙarfi har suna taliki amma sun fita sun kafa da kansu sun dawo suna ce maka an ce ba mu da hujja kai ya dawo yana mukabala da kai A kan sai ka karbi abun wancan wanda kuma ka rusa musu abun ka baje musu abun ka watse musu abun ka nuna musu ga hanya sai su dawo maka ayi su ake cewa Ibinu taimiyya Allah ya taimake shi da almajiri guda Ibinu kai. abun da duk ifa ɗan ɗalibin na ta ke yake ya kare kuma ya ƙara amma wasu sai ka zama ka wahala ka kwana ba kai baki ba ka zo ka ɗora musu karatun ɗin ka zo ku yi bincike ku tabbatar da haka kan ya koma sai damu ka ce baka ba mu da hujja ai an sai kaza to in haka ne kaza kai neman rusa ma karatun na ta yake ko ma ka da shi yana rusawa to kaga wannan ba a yi sa'a ba ne ta so da magana neman a ainihin eh, eh, shafe wanda su zunubai kan samu su baya gani zunubai yakan zama kaman tsumma ne da ake goge gilashi idan ba ka da mai sunan abun nan naku da ake goge ruwa da shi ana ruwa shi ne da suna da hausa hmm? masharin ruwa wanda ake sha'arewa mota yana ta ga yana faya faya faya faya faya faya amma a haka wannan sai shigo ta ciki ya dubu sai ka ɗauki kuma ka goge Allahumma illa wata motan tana da wata wai sunanta menene ita kuma an ta tashi sai hmm a ciki ya ta kore ki ne mata ka kai kai to idan baka da wannan abu ne to haka zunubi ke tahowa ka in dai kana tafiya mota zuwa na dukan ka to sai da wayan abubuwan guda biyu to tsakanin mutum da zuciyarsa sai gani kaman haka ne maganin abin da ke goge wannan duhu tsun ma bai goge shi ne ne babban wai barin haram to daga zarar mutum bai cin haram barin haram da kai kada ba ma abinci kada ba bai kallon haram bai sauraron haram bai faɗin haram bai cin haram hannunsa bai taɓa haram ƙafarsa ba ta kai shi wurin haram bai sa farjinsa a haram to wannan hau zuciyarsa za ta zama ta yau lamido zai zama ɗan baiwa idan ya sa ya taka wannan matakin kuma don baka yin waɗannan baka zai kallo don baka da kayan aiki dole sai ka samu wannan ina ban kuma ba ka cin wa'ancan sannan kuma kana da wani Shi ne idan ka hau kai za ka iya hango na yasa muktasar muktasar lalmi da ana bai sa amma ga matakan tunaninka zai zama daban kana dinga hangen ba da za ka gansu kuru-kuru a rubuce ba amma ka za ta ba ka za ka hango wannan ɗan duhu-duhun nan ka ne kuma ilai in an je za a gan shi a kai hatta kana iya hango shekaru in ga mutane ga abin da suke ga irin ƴaƴan da suke haifa ga irin abin da ke zamowa ga irin matakansu nan da shekara kaza za a zama kaza ga irin yadda aka koma ba ga irin yadda aka rasa ga mutuwan zuciyar mutane ga yadda kowa yana son iya ce nan da shekara kaza mun rushe kuma za ka tada abin haka ba wai wani rubutu za ka gani ba ƙoro nan da shekara hamsin za a yi kaza a rubuce tsawo oh. ganin wannan an haifi wannan wannan an haifi wannan wa'annan sun mutu wa'annan sun mutu sai su wane ne za su zama shugabanni sai su wane ne za su zama kaza sai su wane ne za su zama kaza daga wa'annan suka hauko sun gama lafiya ƴaƴan da aka yi ba ga abin da ya zuwa tafiyar nan za ta rushe amma ganin yadda mutane suke hamasa yadda ake da amana yadda ake da gaskiya za ka ce kai za a yi abu ka ce jiki tula musu kayan aiki duk abin da kake da shi na kayan aiki zuba musu shi domin waɗannan suna neman kayan aiki babu ne dan abun da suke da shi suna ta amfani da shi suna ta amfani da shi suna ta amfani da shi su dan gyara su yi menene su kakulo su kara haba in kana da sama ai sai ka rubuta musu shi kasa to amma ka wa abuwa masattu in ka rubuto musu sama ga kafan ga rodin ga menene naira da aka makala a jiki ta suke ɗauka suke ɗaukar sau su baro to sahibul aqali mai gizo yanzilu alqalbu manzilata tadhakkuri shi wannan al'amari baya yi wa da wayo wani abu da yake so ne saboda muna da masu fasaha amma yan wayo ne wallahi malam muna da masu fasaha sai dai sai ka da masu fasaha mu yan wayo ne malalata ne ga fasaha amma malalata ne don haka sai fasaha su ta kare a rusawa a rusawa inda duk zan a fashe to zai yi sako-sako da abin dole a baki dole ma a gudu a baki don bai shanta a shiga bai nuna kwazon ko shi kaɗai zai yi sai dai nuna maka shawaran a gudu kawai shawaran a gudu ko a bari wani ya zo ya yi kirki za ka ba shi a wata dole abin ya wuce kawai yadda zai ce ba ni ne ba ba gaba na yi ba a can ya tafi ya yi dojin abin da ya tafi wurin wani za ku damu da yawa da na buga muku misalin ce kaga kaman wani kaga kaman wani kama ka ko misali abin da yi saboda kana wa karinul qarinul eh, inaba duk ike tagwaye ne a inaba haka suke tafiya qarin qala ta'ala wa ma ya yatazakkaru illa man yunibu ba wanda zai iya tuntuntuni to sai dai wanda ike da inaba ina haruna yana nan to kaga sai an samu inaba sannan za ka ya kai martaban tadakkuri kowanne yana ya daukan kowanne amma in a aikace ne sai ina ba ta zauna za a samu tadakkuri kuma ya zakaru illa man yuni domin kada ma ka je kana wahalar da kanka ina ka je kana ta tazakuri gyara kanka tukuna za ka zama mutum ka gyara kanka wa huwa waye tazakkuru dai min khawasi ulil albab ke babban ulul albab ne la'alla da misali za a buga zai zama kaman a ce maka imani ne da musulunci musulunci da imani kafa musulunci ya fi faɗi imani biyu ba ya zama a cikin musulunci cikinsa aka fitar da insani to haka khas khawas ulil albab kama kala ta'ala afa afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq kaman huwa a'ama innama yatadhakkaru ulul albabi? shin man ya'lamu wanda ke da sanin annama unzila ilayka kawai an saukan maka ne ne alhaku min rabbika ya manzon Allah an saukan ma da gaskiya ne daga ubangijinka wanda yake da yakinin wannan shin zai kasance kaman huwa a'ama kamar wanda yake makaho ha ba a haduwa innama ya tabakkaru ai wanda ke tuntuntuni wanda yake tuntuntuni kawai ulul albab shi isa qur'ani ko ana maganan addinin musulunci in ka zo ka same su a kasa ka mai su a nitse ba ka samun dariya dariya ba ka samun hayaniya ko dariya sai ka ji anya wurin zaka ga tana da kan gado yo ka yi kafa amma ba a kashe ta kawai ta jikta ne an yi murmushi shi ke nasar da dawo an yi ɗin ha'ula ya humul ulul albabi ba ka ganin hisa ake cewa da majalisar manzon Allah da tsuntsu zai shiga zai sauka inda annabi shi zaune yana ba da darasi to tsuntsu zai iya sauka la'alla kila shi ne wannan mai jan sabuwar annabi yana tsaye annabi na hudu ba a irin wannan arfan taguwar kafin an ɗaure mata abun nan ya wuna zuba a jikinsa amma bai motsa ba ai zai iya matsawa gefe ko zai iya kaza ina abu a ya a alayya ya wuna zuba kawai ya shanye ya bushe yadda iboshin nan da hankaka zai zo zai sauka jiki kuma ka lura a arafa ne ba ma a cikin masallaci ne ba a farari ne an yi tsir zihihiyar madina saboda haka nan to kaga irin waɗannan su ne sun kai martaban da za a iya ɗaukan karatu a yi musu amma sauran haya ne yanzu sun kai martaban karatun ya kawo su suna tare da karatun ɗaya, suna daɗa faɗaɗa abin ɗai suna hango abin da suke hango a cikin karatun ɗin an samu nutsuwa to nan su ne suke samun tazakkuri ulul albab والتذكر والتفكر an wa alama المعارف ai wannan tuntuntuni tafakkuri matsayoyi ne guda biyu ko matakai ne guda biyu yasmira ne anwa al-ma'arifi suna haifar da ɓangarorin ilimi safan ilimi wa haƙa'iƙa imani da haƙiƙanin imani anwa'a haƙa'iƙa wal ihsan fal arifu a shi asalin arifi masari la ya يعود بتفكره bi tafakkurihi ala bai gushewa yana komawa da tunaninsa a kan tazakkurinsa kaga ka tuna kuma sannan abin ya gurza ya yawo ya nemo ma abin da kake nema ala تفكره على تذكره على تذكره ala tafakkurihi. kaga waɗannan suka dinga karamniya an akwai fandisho za su haifar da wani abu wannan ya rufe wannan wannan ya rufe wannan wannan ya rufe wannan hatta ya fita kufula kalbi ya bude titin kwadon zuciyarsa bi izinin fattahil ali tadakkuri ya shige bi haye tafakkuri ya haye tadakkuri ya wuce suna ta sai suna ta sai zuciya na kulle ba ka ganin kafin karatu shige ka ko ina bancan ai akalla mun karanta ina ba ya fi sau ɗari littattafai daban-daban wurare daban-daban tsakanin karatunka da menene amma abin da ya buɗe mana jiya inda na ga ya fi kowanne to haka daga nan zai buɗe zuciya wacce take kulle na'am tare suke kusan mutsi da fakkure fakkara aika ga tuntuntu ne tazakkure tunawa duka kusan mutan ƙariba ne ne illa aikin su wannan na kakule kakule wannan na kawo nesa kusa wannan na kakulowa wannan in ya ɗakko ya ajiye wannan ita saka ibuza ko akwai zinari a ciki wancan tazakkuri ce in baka samu a nan ba ɗauko wani sai yi rikito da wannan wannan ya ji tattake ta ce wannan ya zo yi kaza a haka sai kun samu abin da ke nema ko sai ku kula ba gani wakila wannan da diga wannan da tebur in ka haka ka haka mai tebur ya kwashe a ƙarshen ta ga wani can abin da kuka kwashe shi kuma yana tasewa ga tuli ba tulin kuke ne ba akwai wanda ke ne ba kul sai ku ƙulla zuciyar la'alla ko irin shi ne wanda wayan kunnan yake abin nan ya yi kama da irin in ka buga waya ba gani wani abu mukan ce kamar tsayara ko wani shaidani ya yi nan ya yi nan ya yi nan ya yi nan jan bala na sa da aikata kaza ya ce ba ka ba hanya yanzu ka sake kwada masa duka haffa yi ruga da gudu ya shiga nan ya shiga nan ya shiga nan ya shiga nan ya juyo ya kafa ya kafa hancinsa ya kafa bene ne ɗinsa yi mai lebe gaba ɗin zai ke maka sai ka ga ya gaji da kansa ya tsaya ai kun tuna kusan yana hannayen ku to haka kamar kai ka ce wani tunani ne suka ɗauka suke abin to haka tunani ake cikin zuciya yana neman yadda zai yana neman yadda zai kai sako zuci yana neman to babu hanya zuciyar ta kulle amma duk abun da aka ɗauka aka da shi ya ƙula ya shiga ciki har ba ya ku zauna ya ku zauna kenan ai alkalamu wa bai to da ka haka me muke ce ce kalal hasan ko albasari wannan wanda na ƙarshen nan na san saboda wita hatta ya ta kufula kalbihi a ce zuciya tana kulle بإذن الفتاح العليم بإذن النبوء وب وما تشاءون إلا أن يشاء الله قال الحسن البصري رحمه الله ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر وينافقون القلوب حتى نفقت tunda ita shi zuciya ai ka ki ne don an ɗakko magana ba ta kawo gaban shi ba ba ta cikin lissafi a ɗakko har ya yarda ya ɗauka in ku ya ɗauki magana sai kafin shi ke da sai da a ɗakko a kawo aje wannan ɗakko a kawo aje wannan ɗakko a har yi sori wani abin ɗin to in ya sora to shi ke da ma'aikatar in abun gani ne zai tura ido in abun magana ne zai sa baki in abun a ɗauka ne zai ce hannu ya ɗauka in abun a fitar da gudu ne ta ɓaci to fa zai sa yanzu zai ce wa ƙafa maza fidda damu daga nan to haka zuciya take to haka nan ma a halar ilmi ma'abota ilimi ba su gushe ba na bitta tadhakkuri suna komawa da tuntuntuni ala tafakkuri da tunani wa bi tafakkuri ala tadakkuri suna ta karaskiya wa juna wa yunate qonal quluba suna neman zukata su yi magana hatta na nataqat bil ilmi bil amri aw in nahy imma na ta ce a aikata wa imma ta ce ka a aikata wa imma ta ce a yi bincike wato mutum idan mutum ya sake ta ya zama dabba don duk wanda bai da wannan bai da bambanci da dabba yunwa ta ishe ta, sai ta fita neman in ta samu dusan wani ta ɗiba in ta samu masarautar gamsa in ta samu ta rufta in ta samu wani ta to haka ba ta tunanin akwai halakko akwai haram ba ta tunanin ta ajewa na gaba ba ta tunanin na gaban kuma alheri zai zama ko shirri in ya tashi tara wasu ita tarawa ƙarshen sai ita na sharri wa al'umma ka tara abu ba ka da na kirki a bayanka ai matsala zai zama Amen. Shi zai iya haduwa a haka, kasan kowane zai aiki a wurin wani, kowane zai aiki a wurin wani. sai dai in suka haɗu ne kamar a ce maka al'islamu ne da al'imanu duk inda aka ce al'imanu to akwai islamu duk inda aka ce al'islamu akwai imanu to amma in suka haɗu to sai zai nemi da za a kara wannan a nemi da za a kara wancan فمنزلة التذكر من التفكر منزلة حصول الشيء المطلوب بعد التفتيش kun ganshi? E komai misalin sannu wai na annabi jan lukumanu da annabi dawudu ko sai lukumanu da kwakwalwa ko ba zai tambaya ba Sai kuma annabi dawudu bai san gari ba ina ta faɗa farkensa kullum ya zai same shi gaishe shi wuce ran na Allah taimake shi zai gano mai yin sulke an gama sulken da ya gama sai ɗauka ya fa kafin an kafa riga ba ka kalle ta sai kai ma dalla da sauke ta yi riga ta yi riga kayan yaki ce o Allah ya zaka da alheri wannan abin sunan shi sauke kuma ana saka shi ne kuma yaƙi ake zuwa da shi wajen abu uku yi koya ba tare da ya ce wannan abin da kake sakawa ne kake da shi kana wani da aiki ba za na tsako wasu ƴan makalkalu ka makala wannan ka makala wannan me za a yi da wannan abin ɗin sai ki ce wasan yara so zai yi ido da zai ga zai ga inda za a je to ne tafakkur mu da tazakkur ike fa manzilatu tafakkuri matsayin tuntuntuni min tafakkuri da tunani daidu manzilatu husulu shay'i samuwar abu al-matsalubi ba'da tafkishi alaihi wannan zai haƙo abun wannan kuma zai samar da abun ne neman da samar da ke mutakariba ne wale haza kanat ayatullahi mataluwatu don haka ayoyin Allah da ake karantawa ayoyin Allah da ake karantawa ne kenan kaga ai kayan tadabburi ne kayan tafakkuri ne wal mashhudatu ainihin da wa'inda ake gani da ido zikira tunatarwa ne a karanta aya alƙurani duk ayar da aka karanta da saƙon da take isarwa sannan wa ayan da ake gani halittun nan duka ayoyi ne tuntuni ma ba jahili yake cewa fi kulli shay'in ta tadullu ala annahu wahid komai da ka gani ainihin akwai aya akwai eh, nan da yake bugawa wata mujiza sai wata aya ce ta Allah mai nuna da iko yake kama qala fil mataluwati kamar yadda ya faɗi a ayan da ake karantawa walaqad atayna musa al-huda wa awrasna bani isra'ila al-kitaba hudan wa dhikra li ulil albabi tabbas haqiqa atayna musa huda mun ba wa annabi musa mai aka ba shi shiriya shiriya ko littafi na cikin shiriya ko kuma shi ne ma shiriya ga littafi ga sanin abin da ke cikin littafi ga aiki da littafi. wa aurasana bani isra'ila kitaba. nan muka gadarwa bani isra'ila me muka gadar musu alkitaba جماعت مکبے اس دین صراط المستقی سکت صراط اللذین آنامت علیہ ہودن لکتا کنن یزم شریع و تتربیع و ذکر جتون اتروا لئولی الالباب خاطا wannan أولي albabin nan ayyaka mata mai hankali da wai أولي ne ulul mutum na iya zama wa ulul albabi wata tambaya ne kamar da tambayar lamido da yake ce wannan abu muktasab ne na gyara masa tambayar ko ko tabi'i ne shin wannan lubbu dinnan albabu dinnan shin muktasab ko tabi'i ne muktasabu wa qala ta'ala fi ayatil mashu ayatihi al mashhuda Allah ya yi magana a ayoyinsa da ake gani wa kam ahlakna هم min qarni hum ashaddu minhum batasha فنقبوا في البلاد هل من محيط إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد كم دجابة أهلكنا كم من قرن أهلكنا قبلهم al'umma nawa muka halaka kafin nan masu maka tsageren ke ya rasu su fa wa’in fa wanda aka halaka zana ayatul lahi mashhuda ne su wa'ancan in fa da muka halakar kafin nan da suke maka tsageren ke hum ashaddu hum batasa hum ashaddu batasan sun fi tsananin ƙarfi daga nan da yau in ƙarfin gama ne ka duba asali da annabi adamu kusan tsawonsa zira'i sittin mai zira'i sittin kwaye ba ɗan tsili-tsili yake ba birarre ne ba fana mana fa'idansa ba amma tsawonsa na nuna mana lamarinsa yaushe ne muka je gona muna auna zira'i sittin muka auna muka auna muka ce yanzu annabi adamu da zai zo ba zai shiga mana masallaci ba zai zai sallah a waje to na rashi da ina da ko an fafe nan an fafe saman nan ya yi masa kaɗan to ana dawowa to waɗanda aka halakar a baya sun fi tsagerin yau ƙarfi kuma sun fi fasaha mutanen da suke zuwa su da dutse su fafe dutse su dinga kwana ciki fafe dutse a kwana ciki gine-gine da aka yi ƙasa na rufawa amma duk da haka akwai bangarorin gine-gine ana gani na tarihi don haka wa kan min karni da daman jama'a halakana qablahum hum ashaddu minhum batasha kaga wannan ayatul lahi al-mashhuda ne fa nasqabu fil bilad ku kutsa cikin kasashen duniya ku bibiya ga hanyoyin nan ku bi halin mahisi kun akwai wanda ya bauɗe ya sha babu farfashi duk sun halaka inda fi dalika la zikira to lalle cikin wannan abun da wannan kissa yadda aka yi masu saurin kan nan ga ƙarfi ga wadata ga lokaci akwai tunatarwa ga tazakkur kenan liman kana lahu qalbun ga wanda ke da zuciya amma fa mai rai mutane iri iri ne akwai ne matakkiyar zuciya zuciya mai rai don yana da zuciya mai rai ba zai gane wannan ba wa a ya saurara wa huwa shahir kuma ina nan wurin yana halarce in ya haɗa ukun nan to zai gane kaga maganan mu da ne da an yi karatu a mai kyau ne tunda mutum zai iya zama irin wannan mai wa kokolwan sai ce i mutum yana da zuciya mai rai ka nemo yadda ake samun zuciya mai rai to a ciki ko sai ka samu abin na gaya maka sai ka same su da ƙari ma inda za ka samu zuciya mai rai har ta kai martaban tana tunani akan maganan Allah kuma ko kana da zuciya mai rai duk inda ka kai da fafaha ba dama ma ka yi addini dole wa alƙasama sai a yi awal ƙasama ma'ana wa ya ya saurara don kana da fasaha littafin da zaka yi sa gida kana da shi sama da shekara ba ma wannan ba kana da madarji ne yake madarji salafi nan kana ma da shi tuntunin shekara nawa amma ta babu littafin a rayuwarka kana da shi kila ma na gado amma babu shi a rayuwarka kwata-kwata wa huwa sahihu nan ya ba mu aiki wannan akan albabu zullubi wannan su salatatu nan kuwa sai ya kawo zuciya sai ga ina yake mutane iri uku ne irin wannan karta sai ce to bari a yi shi tukuna mu ji idan kana daga cikin masu hankali za ka nemi inda kake idan ku babu inda kake za ka nemi wa kan kauri na ɗaya rajulun kalbuhu mayyitun wani mutumin ɗin za ka sami zuciyarsa matacciya ce ba alheri tare da shi kwata-kwata fa zalika alladhi la qalba lahu wannan shine yake ce masa ma bai da zuciya to tun da matsatsiya injin mota ya mutu ka Allah kai fahaza laisa ta hadhihi al-ayatu zikra fi haqqihi zuciyar kafiri wannan aya ba ta zama wa tunatarwa a haƙƙinsa shi ne za ka ga in an karanta ƙur'ani wasu mutane na su ba su ga abun mamaki a nan ba ne abun mamaki na ciki an karanta littafin Allah aya Allah wani na kuka an karanta littafin Allah wani ya yanke jiki ya faɗi amma kai suke baka ga wani abu da ya burge ka ba ba ka ganin kai ko kajiri ne jama'a duniya Allah in an karanta littafin Allah Allah ya ganar da su a kan ciki ka koma ka wasu zuciya ka zuciya ka matasta sai ba ta kai martaban ta fahimta ba ba don tabbas abin da aka karanta nan ba su gane ki ba kila daga cikin matsaloli masu samun mutane suna da yawa matsaloli amma daga cikin matsaloli babu irin girman kai duk mutakaddi baya ilimi bai sani ba kuma bai san bai sani ba yana ƙirga kansa daga cikin malamai za ka wannan duk karatun da za a yi bai ma dame shi ba shi na gaba a kawo na shi ba ba ka ganin ana cikin karatu sai wani tasu ma zai daɗa bayani yo ai wannan ma kaɗan ko ne cewa ha ba hu mayyit shi kawai a ba shi dama ya ƙara ma bayani kuma a can inda yake bai da mutum talatin tare da shi to inda ina da fasaha ai ya haɗa wa'in nan a'a shi ya samu duk abin da ake ko kaga ya tambalo ya kwaɓo wani abin da bai ma da alaƙa da karatun ya nuna maka baya tare da karatun kamar misalin ne kai wa mutum karatun jarabawa sai ya ɗauko wani abu ya amsa maka ko kana iya koya mutum tauhidi sai ga ina koya maka yana ba ka amfan tauhidi da luga da luga kamar ka ce ka samu mutum ne ka ce masa ka samu yan larabci ka ce masu ah, akwai wajibatul wujudi da mustahilatul wujudi da ja'izatul wujudi don haka menene wajibatul wujudi ai ƙarfi ta sai ce maka wajibi abun da yake dole ne farilla ne barin sa zai zama kaza amrul ladhi yakunu la budda minhu hada mugaffal to ja'i za su fa abun da yake kaza sai je na fasara maka da liga to ko hadisi in an karanto masa hanyoyin hadisi sai dinga amsa maka da liga ai mana sai ka koma ka yi jar hikima ba bauka hidima luga ba ta da wahala wannan kalma za ta ɗauki kaza in an jiya ta kaza ga jarinta, ga mufradinta ga menene ɗinta ga masarinta, sunan masarinta guda biyu ne ba ana kiransa da kaza ana kiransa da kaza ka ɗauko shi ke nan ka gama luga Aka wannan kalma amma is ilahi sai ka zauna ka samu hidiman shi to don haka haza sahibu kalbin mai sai ka duba ka ga to shi ma dai shi ya su dan na ciki ko bana ciki amma dai na ganin bana ciki in dai aka bar shi a sai ya zuciya kafiri ne ce to shi kenan bana ni ba kafiri ne ba ni ba mutu na yarda ko ba komai kafiri amma kuma kana da wasu alaɓar aki irin na kafiran asani rajulun له قلب حي مستعد لكنه غير مستمع لآيات المتلوة التي يخبر بها الله عن الآيات المشهودة إما لعدم ورودها أو لوصولها إليه ولكن قلبه مسجول عنها بغيرها فهو غائب القلب ليس حاضرا فهذا ايضا لا تحصل له الذكرى مع استعداده ووجود قلبه na biyu mutum ne yana da zuciya a rayayyiya shirye take ta gane shirye cikin mutane za ka fa mutane masu basira amma ba sa zama sai karatu hatta wani na ruhuwa shi isa ake ce muku karatun jarraba ba karatu ne ba tun da karatun jarrabawa kawai ka samu tambayar yi maka amsa ta daga nan ka gama ka ko baka da karatu a lokaci amma wancan zai tsaya ya iya abin nan don ya iya ba don ya ci jarraba ba karatun su ya bambanta wannan ina da zuciya zuciya mai rai kuma zuciyar nan duk abin da aka zaunar da ita aka koya mata zai koye shi lakin na hukairu mustana'i lil ayati bai saurara ba yana da kalbin hayi amma mastama lil ayatil mataluwa don haka nan don kana da kwakwalwa kana da fasaha baka zauna kai karatu ba bai karantuwa bai karantuwa allati yukhbiru biha Allah wanda Allah ke bada labari da su a anil ayatil mashhuda daga ayoyin da ake gani bai saurari ayoyin da ake ji ba bai saurari ayoyin da ake gani ba amma kuma da ya saurara da ya da ya kalla da ya lura abin da yake kallo da yawo a su to amma bai yi ba amma yana da zuciyar yin imma li adami wurudiha ko dai rashin kwata-kwata bai ga ayoyin ayoyin ba su zo ba idan mataluwai ne auli wusuliha ko ayoyin sun zo ilaihi walakin qalbuhum ha? anha da gairiha a yanzu a cikin masallacin nan akwai da zaka ce masa aina ake sai da bibi da za ka tsaya ka duba da kyau akwai wanda shafin da ake ciki yanzu ba shi ke kallo ba eh, sau na za ka ta ina mana muke sai dai mutum ɗaya ko biyu su dinga gaya maka to a ka na mai koyarwa fa ka kullum in kai tambaya mai amsa maka nan guda ɗaya kullum in kai tambaya mai amsa maka nan sauran tashoshi da shi ai ya kamata ka ce a ina muke har ka rasa mamaye na ne kai wuri ka ba ake to kana tare da mutane zukatansu a raye suke sannan suna jin ka wanda kudar mazuciyar famake wannan ba a madarasa amma kana tagala da wani abu mai isa kake ganin kana karatu za ka tsaya kalli ɗaliban gari waye ke tare da littafi waye kan kalli ka ke kallon wani wuri duk mai kallon wani wuri bai tare da kai yana tare da kai eh, da kwakwalwarsa yana tare da kai a kallon mai kake yi to hanyoyi dai daban-daban ga ayin sun zo ilaihi walakin kalbuhu masgulu anha bi gairiha fa huwa ne ga'ibul qalbi kaga nan ba tare da shi ake ba ko irin mutane nan kana karatu ai ya kamata mutanen duniya masu dinga kallo mutumin da kuna kasa ya sa kayi sai ku taba tun da ya zo ne zai yi karatu kuma sai ɗan ya biyo shi wani gwaninta sai wai haka ɗin sai a je littafin shi ba sai ya maji littafin ba su ya hamdace kawai na zon gwani na gwana gwanaye kuma a haka eh, haɗi ta zai tambayar hasali ma za ka yi tambayi na littafin ka to kana so ka bata mana lokaci ne tukuna inda kake tambaya me ake yi a kai ai za ka ga an tsebo magana tana tafiya tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan wani yin so ko maka tambaya a wani wuri ko a baya ko wata magana wanda ba ta da alaka da abin da kake ciki yanzu abin da ake faɗa a kai a iya abin da aka ɗauko ɗin in an gama wannan akwai tambayoyi karjum anil mawdu ko a ciki abin da ba a gane ba saboda haka nan wannan ba za ta hasolo lahu dhikra bai samun tunanuwa balle ta tafakkuri ma'a idadihi tare da yana da kayan fahimta wa da kalbihi da halattar zuciyarsa a wurin kuma mai rai ga tambaya to mutanen da kuma za su zauna fa ya yi karatun ya gama ya rike amma karatun nan bai canza shi ba sai kwanina za a fashi ba ku ji ne ba ku tsaya ku yi tunani a kai shi za a zauna a karanta abu da shi kila ma ya nuna ya fahimta amma kuma an tashi aiki shi ban nan karatun bai canza shi da komai ba yani hal haza mayyitul qalbi aw hadha alladhi nisfu nisfu huwa laysa bi bayyitin wala mayyitin wala hayyin shi na za a fashe kaga zai zai tsaya yi ƙarshenta ko da ya gane bai iya tsorawa kowa kuma an tambaye shi ba zai iya ba da amsa ba in an zage ku bai iya karewa da ilimi aina yau da ohada an ce masa mallana fiye? ne hmm? ce

shi bai amfana ku bai cutar da ku kuma in an ga ana cikin wanda in ya tsaya zai iya gane an bai amfana ku bai cutar da ku sai dai ma ku cuta kila ta wajen da bai yi amfani ba kila zai cutar to amma dai ga wanda ake da ma mutum na uku wasalisu rajulun hayyul qalbi wannan zuke sarayayya ce مستعد شريك اه، اه، مستعد إن عبد تعمد تليت عليه الآيات فأصدى بسمعه أن أنكرم تعالين الله دريه زي سورارا دجنسا وأحضر قلبه يكاو زوجيسا ولم يشغله بغير فهمه ma yasma'uhu wa lam yasgalhu ma yasma'uhu bi ghairi fahadin abun da yake sauraron nan ainihin bai shagalantar da shi ba da tare da ya yi fahimta ba lam yasgalhu ma yasma'uhu bi ghairi fahmi ma yasgalhu bi ghairi fahmi ma yasma'uhu fa huwa shahidul qalb zuciyar shi na nan mulkin sam'a ya saurara ya kurga jinsa fa Hadal al-qismu huwa alladhi yantafi'u bil ayati wa'annan katse su ne masu amfani da ayoyin Allah su amfana su amfanar al-mataluwa wal mashhuda zai daɗa masu bayani Ike fal awwalu man mayyitul qalbi bimanzilatil a'ama alladhi la yubsiru da abubuwa na sarari tamkar makaho ne da baya gani irin gani na duniya gani na zahiri ba kawo ba gani na zuci ba wasani bi manzilatil basiri tsanihi bi basarihi ila ghairi jihatil manzuri ilayhi shi ko wancan na biyu mai murta idun amma lam yakun shahidan walam yasbi bi manzilatil basiri kamar mai gani ne a tsanihi bi basarhi mai kwaɗayin ganinsa ila ghairi jihatil manzuri ilaihi ba jihan wanda ake kallo gare shi ba shi yana gani yana son ya gani amma bai kalli wurin da ya kamata gani ya ga abin da yake ganin ba san yana kallon wani wuri daban kamar misalin kana son ka kalli gulob ɗin nan ka dinga kallon kafa ai ba za ka ga wannan gulob ɗin ba fakilahuma la yarahu da na farko da na biyu wasalitu bi manzilatil basiri shi tamkar mai gani ne allazi qad haddaqa ila jihatil manzur ilayhi kaman mai gani ne wanda ya kura ido zuwa ga jihar abin da ake kallon ya kura idon sa wajen jihar abin da ake so a ganin wa atba'ahu basarahu ya bi abin da ganinsa wasu وقابله على توسط من البعد يا فسكنتيشي بسسكيا دغنيسا da kusa. in matsowa yake yana kallon sa in nesa yake dada yana kallon sa fa hadha huwa alladhi yara to dai kaga biyu bisa uku mutane halaka kuri. bayan bisa uku sune mutun mutane amma sauran duka hotuna ne fa subhana man ja'ala kalamahu shifa'an lima fi sudur tunda aya ya fasara kai tsarki ya tabbatar wa wanda isan ya zancen sa waraka ga abubuwan da ke cikin zukata hmm. eh. a'a wancan zai bata tsakiya ba jini wanda na kakarowa <laughs> yana nan a cikin wa'incin wancan gafalalle tun da mai sajin tun da zai ha ina ganewa amma bai amfani da kasuwan ai a ruwan sanyi zai shiga na biyun nan tun da ya gane bai yi aiki ba وسائل اقتصادي ta التفكر tunda Allah wannan gaba ɗaya shi ne darasin yanzu sai hanyoyi yadda za a yi aiki da shi ɗin hanyoyin iktisabi ثمرة التفكر شن فكما كنت ناني شن جاجير وفائد اكتسابي ثمرة التفكر فائدا تناني قال الحراوي رحمه الله تعالى وإنما تجتنى ثمرة الفكر فكرتي بثلاثة أشياء nan ne ba aikin yake in an gane karatun ana ribatan ribar tunani da hanyoyi guda uku da abubuwa guda uku to cuta na ana ribatan ana rorar samaratu fikirati sakamakon ainihin tunani bi a shiya da su ake roro ko da yake roro ya tsaya a roron gyaɗa ko roron wake nonon ya kuma masara a masara ba ƙwalla ne ƙwallon masara didino eh na ce didino shi na zafa ce shi ma ƙwallo a ake yanko shi ake jaɗayen faɗe tana roro ne to amma dai mu ne muka raba duka wurin su roro ne to saboda haka nan ana rorar ainihin ‘ya'yan tunani ribar tunani amfanin tunani bi talatati a kiya mu ko kun san muna son murore ko kallo ya koma sama za ka iya amfani da tunaninka da kisar al'amali da gajar tabbuli ba ka taba amfani da su inda dai ka yawaita buri amalu yayi yawa ba ka daukan gobe haka za ka tashi zero samu ɗaya ka tufa shi a gaba ka ga mai kai samaratu da kisar al'amali wannan zaman wannan na ɗaya kenan kaga duk mai buri da abun yawa kana son birni kana son ƙauye to haka za ka balbarci a yawo kana son kaza kana son kaza kana son kaza kana son kaza to wannan za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza da ka san haka fara sashi sama baka iya tafiya ba la'alla baka iya rarrafe ba ayin ka tashi baka kallon wa'ancan in suna da littafi masu tashi sama sai littafin da haji in Allah ya kai mu ka karanta shi amma yanzu ba nasu za ka kalla ba ka iya tarakto. kafin kan rasto ba ka da ƙwandalar tsaye an yi na ga ka tsaye a garma shi ma kai ta aiki da garma ɗan wani ce maka shan sassa ne ka ce eh ran da ka matsa ka tsallake na na heganka da ka daga nan ku wanda ya tsaya ya dage a garman nan ta wata ranki ne zai sai tarakto ke wannan noman da ake noman wahala ai yanzu zamani ya kawo noma na zamani wanda a ruwan sanyi za ka samu kaza za ka samu kaza Allah ya gafarta bala kana da kayan zamani ba ka da shi to tsaya a fatanya ɗaya a garma har wata rana ka na kila akwai abin da ka sayo abin da ake shuka da ɗan injin nan ko ka wurga ɗaya ko haka kai haka wata rana sai ka kai ga kaza wata rana sai to malam ba ka da feshi ba sai kai feshi da ka ba in aka ce maka baka da keke za ka je angon zai ta ka kafa ka da gudu ba ka je in Allah samu an samu keke ba ne angon mazo ta ka to wanda ke rorar fa'idan tafakkuri wanda bai da dogon buri ko da misalin karatu kai karatu mai zurfi ba ka gawa 'yan can ba wanda ba fa baccin fasi in ana neman aiki da takardar firamare ake nema ina da digiri sai a je digiri sai ɗasko takardar takardar firamare sai ya kai sai a ɗauke ci gaba da aiki yana nan yana neman na digiri ran da digirin ya bayyana sai ya aje ya tabbatar da wancan sa ta samu sai ke ta koya buri yanzu na samu wuri kaza ku nemi wani rike ko kuma ma ba zai haka ba wannan tunani ne irin namu sai kawo kanin shi sai ya kawo kaninsa ya wafa shi ke wannan ko a gida shi ke koya min aiki kuma shi ina ga yadda yake ga yadda yake na ganin inda kuna so ko kofe da shi amma ni zan bari don ka in bar makorin haka su kuma sun ji daɗin sa sai ajiye kanin sa aure sai da ɗauki wancan eh yawwa wanda ke ga to ka dafa kawasa kaga isarul amali ba a wuri ma wanda ke a dama ina da ita na dai zauna ne a kan wannan to kaga kasarul amali to amma wanda ke shi ba zai yi wannan aiki ba ta yi wacce kakan da ta ta ita a zai yi to haka to ko da aljanna za ka nema dole sai da kasarul amali wannan magana ta tafi wasu fasin musulunci wata amulufin fil qur'ani da tadabbarin qur'ani karatun alkur'ani irin karatu na tadabburi kaga ka ɗauko eh, adwa ulbayani ka ce babu tadabburi a ciki ko kuma ka ɗauke shi irin al'inaban da ya ɗauko ba ayan ƙur'ani ne ba wannan tazakkurin da ya ɗauko ayan ƙur'ani ne to karanta ƙur'ani da irin wannan dole ka koya daga gare su kafin kai naka ka iya nasu kila an ka ɗauko ayoyin kai kuma za ka iya fitar da basarar da tafi tasu a baba kai na uku wa qillatul khulqati wa tamanni wa ta'alluq bi ghairi Allah wa tibai wal manani wannan duka guda ɗaya ne da ƙarancin hulɗa duka an yi dundurundun an yi kaban a ce ne toyi ya taso wane ne wani dabba ne idan toyi ya taso sai ya sa kansa kafa in ya sa kansa kafa sai ta kone saman shi daga nan toyin ya wuce shi kewan hmm? zabu eh jizabi ko shi ne jirgi shi to ko an yi bambancin suna ne a ce jirgi mana haka in to yi ta haka yi wanda zai yi ta sama kwaya ya ya ya wuce ta gada juya ya ranta ana kai eh? kai kuma tsoron kake yi da zo bi zo bi tabbatar da wuyi to kai da baka san takatoyi ba sai ya za ka san toyi ko takatoyi baka sani ba kaga takatoyi da ka sai takalmi takatoyi wanda za ka je wurin toyi da shi a bar wannan magana mun shiga wani layi to abin da ya janyo ne kare irin wannan kasa sai ga ainihin ba da shi ake ba ya tafi wata duniya dawo gida Eh, shi ne nan irin wannan kafin sa gani za a yi shi za a yi za a gani ba a yi da shi ma'ana rage hulɗa da mutane rage hulɗa ma'ana ba rage hulɗa ba kana da ɗalibai ka rage ka koyi wasu ba wannan ake nufi ba wannan ba hulɗa da mutane karatu ne za a zo irin wayan abin da shafe su tun da maganan malam ne mai faɗi amma kaga shiga cikin mutane wanda ba PEE e, ba ɗaɗaɗa ta yi hausa ta yawa a rage ta zama a majalisa wai tukuna saboda Allah kai baka da abin da za ka yi ne sai dai a same ku a zaune ya kamata duk inda kake akwai abin da kake ko dai don lahira ka ko don duniyarka amma ka zauna wani ya buɗe shago kai kuma ka je shagon ka zauna ta Allah ko rage wannan karatu nan kullum ana yin sa kowa ya samu abin da zai idan ka taso daga cikin gari ka zo masallaci to ka je wajen masu sai da kaya ka zo ko wurin shayi ko shago ko wajen mene ne in littafi in ba sai zaka ba ka je wajen shigo cikin masallaci inda ka zo kai na fila kai karatu qur'ani ya ce ma ko ka zo na wurin alwala ka dinga surutu sai an rage hulɗa domin duk inda aka samu mutum biyu suna zaune ba karatu suke ba ba ciniki suke ba zaune gari ba ba idan ka je ka buga ka dawo kan fiskanci yanzu kana neman kaza babu kaza in ka zo ina fila raka biyu ko na fila raka uku dauki littafi ka karanta kai ko da bacci za ka yi ka samu wani ka jingina kar kuma kuma yadda masallaci wurin bacci a'a in ka gaji ka zo masallaci ka kwanta kai bacci a'a dai ya zama dai ka zan amfana ko ba komai dai za ka yi alwala ka yi na fila raka biyu kafin baccin ya kwashe ka za ka yi baccin da mutunci amma ba ka je sabon wasu ku je ku zauna ba ko ka je waje ku zauna ba ko na tsari za ka yi aure da dama wani ya zai afa ka in ka ko dauke littafin yanzu ka koma bakin zuwa ka zauna wani ya gangaro wani na nan wurin bari je mu gaisa assalamu alaikum ina wani lafiya kaza lafiya kala, ai kaza kaza ai kaza kaza idan yana wucewa wata ranar ne dubu ya zauna to shine hulɗa da mutane da kasa ne ɗin nan hulɗan nan jama'a sai mun rage ta kafin mu zama mutane ba za ka rori me yake da suna ainihin samaran 'ya'yan tunani ba ba za ka rore su ba muddin kana zama cikin jama'a kuma a duniya za ka ga duk inda za ka ga haziki za ka zama bai hulɗa da mutane sosai bai hulɗa da mutane duk inda za ka samu haziki na duniya ko na addini ko na mu'a ko na na duniya haka ma wajen abun da za ka sami shi zai hulɗa da mutane ba a gaisa da shi lafiya kalau lafiya kalau amma yin magana da sai gama zai ga ya shiru in aurensa ne yana maka alam dan Allah ka tafi ka tafi dan Allah abin da ke nuna maka kenan ko ka ga mutum na maimaita kalma daya ko ka ga mutum na ta salati ko ka ga mutum na dinga ma du'a'i to Allah ya taimake mu to Allah ya taimake mu to Allah ya taimake mu ai sai gani to ai sai ka tafi, ka eh ai ka tashi ka tafi hmm? don menene ya ike ka kana ta mai ne ta kalma daya to Allah ya taimake mu to Allah ya taimake mu notice ike baka ka wuce ka bashi to kaga wannan bari ta fi zai same ka ba wata manni haka dogon buri zan yi kaza zan yi kaza aini abin da ma za a yi noma zan koma yanzu noman na samu ake yanzu mutane sun tashi suna ta tsayin gonakai yau aya mutane daga ƙasar waje ma suna sayan zuwa suna yin ne suna yin kaza ni ma gona zan koma ka yi shiru ka koma gonan mu da tuku wata alluka da gairi lahi da kama wani Allah kullum tunanin kaunin Allah ne zai ma washiba'i wannan bai da fasara ko Si a cika ciki ta bai fasaro ba ƙoshi to in dai ka ƙoshi to rikici ya danka kama a ka'ida ce sai dai ba kowa yake iya tunai ba idan ka idan mutum ya ce ya ƙoshi zai sha ruwa idan mutum ya sha ruwa zai yi bacci mutumin duk da yi bacci zai zama dolo ba yadda za a ba wai doro ba zai iya wanke da guga ba hatta ya fi ya fi kwasanin yadi mai kyau ya san kobe mai kyau eh, hausan yara ya iya wanka dolo ne bai iya kawo wa al'ummarsa abin da zai iya amfana su duk karatun shi in banda ya kawo mutane sai dai zama ɗawisu a yana aka samu ɗawisu ne ba na littafi ne ba dole sai zai zama ɗawisu sai rana mai amfanin ɗawisu wanda kyan sai ja masa masifa a ɗakko shi a kawo gida a kulle don dinga kallon su shi ke nan kai ga zama ɗawisu ga zama abin kallo har kyan kai ja ma masifa a kulle ka ana zuwa ana kallon ka ana karɓar taro fiti ashibai in ka mutum ya ƙoshi sai yi bacci in yi bacci to kwakwalwa za ta rushe me isa sai dai ka ga ga ta tafai malar ta bakin wata rashin ta wallahi wanda na ya rin bacci Eh, ba ta sama ta hauni da faɗa to mazan kake a yi karatu ni na ce karatun bacci ya zame ne duk da safai na sun yage ina fara karatun yan kwanta a kan eh, ke ce ka faɗi muna da yawa masu bacci akan littafi kina ma da zuciyar ke ɗauko littafin za ki nazari wani bai ma ɗauko littafin nazari yadda aka yi karatu na kare da kake shige a jiki wal manami da bacci nan abu na uku ya hada nawa bakwai qillatul khulqat bi تعلق بغير الله wal والمنام kai wannan wajen sai malam ya sa baki eh tun da har wi eh magana sai dai idin lukai din ya zo ya yi ya bubbuda yanzu dai mun tsinci abun da mu iya tsinta ga na daya fa amma kisarul amali amma gajeren buri fahuwa al'ilmu bi kurbin rahili shi ne ilimin kusancin tafiya malar tafiya ta zo tafiyan nan haka kake zuwa mai farin gashi yana tafiya mai bakin gashi ma na tafiya to kuwa in ka san kila gobe tafiyar nan take a yau za ka aje wani abu amma duk mutum ba zai rori fikiran mai amfani ba sai ya rage buri rage buri ƙurbin rahili tafiya ta yi kusa wa sur'atin qida'i muddatil hayati da gaggawan ƙarewan tsawon rayuwa wa huwa min anfa'il umuri lil qalbi wannan kasarul amali yana daga cikin abubuwa masu amfani ga zuciya fa innahu yab'athuhu ala mughafafatil ayyami gajartin rage dogon buri mana kasarul amali ko kuma eh, yana da fa innahu yab'athu yana tada mutum ala mughafafatil fafatil ayyami munafasa da kwanuka Aiki shi ne haka suka yi karin magana da ce alwakato ka saifi shi. ta kafahu ya kafa aka to dole kai ka ci lokacin nan ka fatattaki lokacin ya zama ka yi amfani da shi idan ba ka yi amfani da shi ba shi ko zai tsallake ka to saboda Allah kana almajiri a same ka kuna zaune kuna magana da daddare ne ko da rana ne kai ko magana tsakanin iyali ai ya kamata a yi magana mai amfani ba magana hatta ba ku da ma fikira sai dai ku ɗauko fikiran wasu mutum ya sai waya ita hira kan waya fikira ka sai da za ka samu abun nan ko ka sayo tv har a bango ake makala shi rushe shi komai za ka ganci a farari tunanin ka wannan ba naka ne ba tunanin wasu ne wasu sun yi shi da niyya wasu sun yi shi da menene duk abin da kaga an gabatar kuɗi aka biya ana da manufan abin da ake so a cimma ko da a ce maka an sa ka kaza kyauta to da abin da gwamnati ta take fa'idarta da shi ko kuma an biya ta ne daga waje sai ce gashi nan ku kalla kyauta mu za ku fasilaya ayyamu wanti hazul furasi da amfani da dama Allah ke kamar marar sahab mai wucewa kamar wutan girgije yanzu zai ku dubi shekara na fata ƙari mun yi sallah ƙarama mun yi sallah babba shekarar ta ƙare kuma kwanukanmu aka zara don ba kowa ma ya damu da gabe izuwa a ciki ba buhuna ne kwakwatuna ne da aka aje mun mun zuzuba wani mun zuba tsiya wani mun zuba alheri yanzu an kwashe duk an kai wa Allah yanzu abin da rage mana kusan shekara ta gaba ta wuce yanzu ake sallah babba sallah babba sallah ta wuce yanzu yan kwanuka suka rage shekara a kullum mutum tafiya ke kuma ko zai kai karshen wannan shekaran ko ba a cikin ma yan bade oho kuma an ba ha abun mamaki sai ka samu mutum yana hira ka samu mutum ya taka takuna ya je ya zauna a cikin rumfar wani musamman ba saye ba sayarwa wa mubadaratu tsaye haifil a amali da saurin nunke takardun ayyuka tun da ana cewa wannan wuni da wannan abin nan wunin daren nan da muke gani ba shi ne na jiya ba ba kuma shi zai zo gobe ba wannan iyakacin sa yana cewa bayan Allah ku yi aiki in muku shaida daga yau ba zan dawo ba wani ce shi ma gobe yana za ce bayan Allah ku bai aiki ku tara abin da za ku kara in kai ku sannan alheri daga wannan ba zan dawo ba inda ma ana bi ba da cin hanci yaushe za ka bi kwanukan nan duka ba su cin hanci su canza mata kaddu yau ka dubi in ka kuskura ka rubuta statement kafin a janye shi manya sun san haka ka je ka ba da statement lauyan ka dafa kai ce lahi ya yi ka faɗi ka ba to amma yanzu abin da za a je a janye wannan statement din to yanzu ya za a yi sai dai a gawa ne sai dai a gawa ne sai dai a bi ta kaza sai dai a bi ta kaza kawo kaza kawo kaza kafin ka samu da kyar a janye hatta ko an janye statement din ka sani ba kila wani ta da bane ke yana da tsohon shi da ɗan adawa ya gani ga abin da ka rubuta ni na yi photocopy na samo photocopy ga abin da ka ce daga nan a fara tsallan take duk juyi in an juya an karɓi kuɗinka duk motsawa in an motsa an karɓi kuɗinka duk wanda ka je ka yi magana da shi akan wannan kisan je an karɓi kuɗi to wani ka riga ka rubuta wani da kwana abin da zai wanne mala'ikar za ka samu a janyar statement da ya rubuta malam murtala eh, saboda sai an wanda ya shiga abu ya shiga matsala ya shiga matsala ya fi kowa fahimtar magana ka je ka bi su to kuma in ka je ma ka samu an janye yanzu kwanan ka nawa shekara ainihin kana da shekara ka cire sha biyar arba'in da biyar to to a kullum a menene nawa ne ɗari uku da sittin hmm? shekara kwana ɗari uku da sittin sau arba'in da biyar sau arba'in da biyar ka daina ne yanzu abin ya saba hankali eh me sha shida dubu sha shida kasar eh? eh, dubu goma sha shida da ɗari biyu sannan kaga tun da ake dare daban rana daban to sai ɗin kaso biyu eh? to talatin da biyu yanzu in mutane ne yaushe za ka bi mutum talatin da biyu a ce maka ɗan sanda talatin da biyu sai dubu yau ko talatin da biyu yi matsala ne ka bi an sanda dubu talatin da biyu su janye maka sai ɗin su nawa za ka kashe kana da kuɗin ai malam ko kashewa ka ma kai kake kai a kashe zai fi masauki sauran yan dukiyarka ya fa da da su yi aikin alheri kai ka ma laifi kai a harbe zai fi sauki to ballanta na ma'aikatan Allah ba ta karɓar cinkanci. to don haka kaga mutum ya kamata ya riga wannan lokacin ya rori ya amfani ya rori tunani a wannan lokacin ya abin da zai amfani shi malam muna cikin mu'azi ta ko ana wa kina sakina azamatihi ainihin ya tado ya harzuko da kwantaccen himmarsa kwantacciyar himmarsa da ta kwanta ya ya mutsota ila aina ila daril baka ta zuwa gidan wanzuwa ta yan kun da mai mai larabcin kawai wa huwa min an fa'il umuri a ma tsakiya ne da matan ehm, to amma dai to ba komai min an fa'il umuri lil kalbi فانه يبعثه رجي بوليكو على مغافصه الايام وانتهاز الفرص التي تمر مر فهذه ومبادره اي صحائف الاعمال ويسير ساكن عظماته يسير دي حمض قودا يتادو دا كونتاتير الى دار البقاء شيكا wa ya hukkuhu ya kwadaitar da shi shi amal ɗin nan ala qada'i jihazin farke ya tana da jihazin tafiya ba in za a yi tafiya ba akan yi shiri ba ko gona za ka je in baka shirya ba za ka ji daɗi ba da ɗan jaka-jaka bar ta wankan shirin da ake magana wanda za ku yi dariya ba ma shi ba usulobi ba ma usulobi ba ai kaga dole za ka sa da takalmin da za ka sa a yanzu baka san yadda za a kwashe ba kila ruwa ya kwashe kaga da da dan leda ledan ka sannan za ka dubi takalmin da ya kamata ka su sannan za ka yi tanadin a da kai hatta kila man zafi ba ka sani ba kila kuna mata rangadawa wani Ba ka sani ba kila ka za ita hoto mutum har tafiyar ta so kila jibrin ya fara hon shi fa tafiyar ta zai yi in ba za ka tako ba ka gama ba kaga dole za ka tafi ba gwabari kaga takalmin ka ɗaya ba ka za ɗaya ba sai ka gudu ka hau wasu haka to ka kuwa in aka je aka shiga cikin ƙayoyi ba za ka ji da ba to malam tafiya gona sai an yi shiri ne ya zaton ka tafiya lahira min hmm? ba bi aula to ballantana wanda ya tafiya ka ce ki ka tafi saudiya ba ka da guduri labudda min jihazin safari ai karshen ta daga nan tashar za a dawo da kai ina farfot babu ai aikin makka ba ne aikin makka ne alaka aikin makka da farfot zai ce to in ka matsa musu karshen ta daga nan in kana da gata za su ɗaure ka so kai ka can gidan baka san ma ana tafiya da farfot ba sai ana ga aikin hajji ba ne za a ɗauki harama daga jihufa munan daga nan in je da wahul kudu in jira ainihin tauriya ta zo in tafi mina daga nan in wuce arfa daga arfa in dawo in jefi abun nan in yi ifa ifada in kuma in kwana uku na kawai amina shi kenan na gama aiki na jirgin dawo me za ku dami da takarda sai ga mamaki akwai matsala tare da kai ko ba shi kaɗai ne ba jihadi to wanda za ki lahira ne ya kamata ita na da haza su'al wa yahukkuhu ala qada'i jihadi kasarul amali na kuɗaitar da mutum ainihin zartar da bukatun tafiyarsa wata darakul fariki da cimma abu da ya sakaci Wai yuzahiduhu ya gajarta gajarta buri zai sanya mutum gudun duniya fi duniya gudun ne yake da suna cin li eh, buri sai bai ne hau hausa ne sauki a ah, bai bai gajarta buga ai mastari ne gajar gajartarwa ai kowane kalmar yana da mastari gajartar da buri gajarcin buri ai bai yayi kaɗan kalma ba ta yi ƙarfi ba sosai gajartar da buri ka fashi a aiki to a bashi haka wai rajibuhu wannan gajartar da buri na kwaɗaitar da mutum fil akhirati fa ya yaqumu bi qalbihi idza dawama matsala aka in kasar mutum zai yi tsaye da zuciyarsa muddin da ya dawamar da hango takaitaccen bore shahidun min shawahidil yaqini nan ka cire jimlatar da ta shigo fa ya yaqumu bi qalbihi shahidun min shawahidil yaqini mai tsayawa zai tsaya a zuciyarsa na yaqini yurihi gajartar da buri na nuna mutum a duniya karewan duniya wa ma duniya ta mutane gaba ɗaya ko kuma ta ka kafa wa sur'atan gaba'iha da saurin gushewanta yankewanta wa killata ma baqiya minha da karancin abin da ya rage daga mugareta wa annaha ita duniya kenan قد ترحلت maka mota تاقوم على ta فرحلوا كما تمك موتا kuma تتبي تاقوم عند تقولوا raƙuma ita ta rahal ta riga ta duniyan nan fa mu yanzu ta haɗa kayanta gaba ɗaya ta koma yanzu baya baya ta yi ta gama hawa ta sha gangara ta gama hawa ta sha gandara za ta koma gida ta taho ta taho har je tsakiya ta kayo ta koma yanzu ta sha gandara walam ya baka min ha illa su babatu ka su babatil na ina'i ba abun da ya rage daga duniya face ɗan sauran abun tsoro kamar abun tsotson ruwa ya tafi abu ha ha kama ce maka ruwa a laida ko ruwa a salka an tsotse shi sai ka ga dan wani a kulle a tafi kama tsoshi kama tsoshi ka haɗa da laida laidan ka zuƙa za ka ji ya fi yawon duka da yawa to haka duniya take a yanzu haka annabi siffata ta sa kare yanzu tsotsa ake kuɗi sun kare jin daɗin ma ya ƙare ba don kada mu bi na nasu ba mu je mu tarar roɗaɗe ne sai sai suke ce hata sama ta lalace amma haza za amhum la'alla wani tarko ne suka yi na su cutar da jama'a ake ai duniyar kanta yanzu a zo a dafa itatuwa saboda abun da ake samu a sama sun kare duk wanda ya dasa bishiya yanzu yana da kaza yana da kaza duk wanda yake isare bishiya za a za a azabtar da shi azaba iri kaza sannan suna bi suna tara dukiyar kasashen duniya saboda a taimaki yadda kada saman nan ta sakwarkwace sama ta kwasa sakwarkwacewa ala haddi kaulin ba abun da zai samu sama sai beran da Allah ya takaitar da rayuwarsa to za ta kare to duniya dai amma a matsayinta na duniya to fa ta kare komai nasa ya kare ta gama zuwa kololuwa yanzu kafa tsaye kaɗan ya rage mata wa annaha lam yabqa minha ba abun da ya rage daga wannan duniya illa kama baqiya min yawmin sarat shamsuhu ala ru'usil jibali duniya lan ya baka ha, ba abun da ya rage daga gare ta illa kama bakiya sai face abun da ya rage min yaumin na wuni sarat shamsuhu ala ru'usil jibali ranar sa na kan duwatsu wannan sai gari masu dutse kaziriya rana take a plateau in za ta faɗi shi na san wanda ke idan masu garin su akwai duwatsu idan akwai duwatsu a yamma ranar na sai ga kamar ta sauka kan dutsen ne go ga ta san ta kusa gogar dutsen san in ka ga ta ga ta bata ta fada bayan dutsen nan kuma ta fada ba to duniya ta kare ta zama tamkar rana akan dutse rana akan dutse da yamma kenan kada wani zan bai fahimci ibarar ba idan rana za ta faɗi idan gari mai duwatsu da ta ga kamar ta kulluma ne a bayan dutsen to haka duniya take ta kare yanzu saura kaɗan saboda annabi yana ba da misali ne misalin da ba zai ƙare ba tun da kaga wannan na dutse misali ne abadi shi ne ke cewa shi wannan shari'a ce misali ne khalidi har abada ba zai kare ba tun da dai muddin akwai duniya to dutse na nan ba zai ƙare ba a rana kamar yadda take nan misali da rana a kullum za su ganta a dutsen nan ta zo ta faɗa bayan dutsen nan to yayin da take kan dutsen nan mun tuna ne za ka nan ta karafa to haka duniya ke. ko mun shirya ko ba mu shirya ba aula gare mu tanadi me zai taimake mu akan tanadi kisarul amali gajar saburi wa yurihi shi gajarta buri na nuna wa mutum baka al'akhira wa dawamaha wanzuwan lahira da dawamarta ba ka gani ko a duniya wanda ya kama Allah bai karewa ma'ana ba bai karewa bai mutuwa wanda ya kama duniya ba a gajiya kama lahira ba a gajiya da shi yana da tsufa ana da haishi mutumin duk da ya kama duniya duniya sai ta bashi ko sayo kaya a wuri ɗaya a sai na samari kai kuma tsofa a bar ka tare da babu wani kamfanin tsofaffi inda ake sayo kaya a wurin duk ɗaya ne wuri da ake taro kayan amma sai a sai na saurayi a bar ka kada duniya ta dina yi da kai amma ko mai lahira sai a ce karatun dattijo ya fi gaskiya yaran nan akwai abin da ke zuga suna neman duniya shi ko wancan ya riga ya kare duniyar ba abin da zai yi da ita yanzu kace gaya ma gaskiya sai ka ga yana daɗa tsofa ana daɗa shi. wani tsammani yake ma yana ganin in yi dai ya gaida irin wannan da su da za a bashi wani zai ga in yi hannu da shi amma dan duniya in ya tsofa ko dubo shi ba mai dubo shi ganin sama ba a san ganin fa to ka duba tun daga duniya wanda ya kama Allah dawwama yake wanda ya kama duniya kuwa daina yayin sa ake wa annaha kada rahala ana kuma baya ko ko da zai nake an sa rahala zinar zuru guda biyu eh? to shi ne zai gani kamar ya dawo ne hi bata al afarul amali wa dawamaha wa annaha qad tarahalat muqbilatan a daidai nake yi duniya tarahalat mudbira ko lahira kuma ainihin gasar ita kuma tarahalat muqbila ma'ana mutum hango lahira da dawwaman lahira da annaha qad tarahalat ta taso muqbila kafan ko za a haɗu duniya ta koma lahira ta danno wato ba ma za ta jira duniya ta faɗe ta ba a hanya za su haɗu yadda duniya ta ruga ta yi lahira haka lahira ta rugo ta za su haɗu kwata Ta yi canjin fasinja wannan fashi ne cikakken juyi wasu motoci sun tashi daga kaduna sun je Zariya. su ba za su kano ba wasu motoci daga kano sun taso na kaduna ne amma a zariya za su tsaya shi kenan sai a canjin ya. na kaduna da ba za su je kano ba sai su tsora a yan kano yan kano da ba za su zo kaduna ba sai a tsora kasan ku ana samun canjin nan in san kana kujera mai kyau yanzu karshen ta ka koma kujera mara kyau ko an yi wannan biye tun da ba dama mu kana zaune a gidan gaba wani je zauna a gidan gaba ka ce sauka tun daga san kano ni ne anan an kaga an ka wani dattijo ne da ake darajar sawa ko da ya koma zai haba ke baba hauna ba komai hauna a a ai duk ɗaya ne ce a hauna amma sauran kawai sai inda ka fago to haka za a yi la duniya hajiya lahira ta da za su haɗu fafin jannan duniya sai ta ba lahira lahira ta karɓa ta juya a sake sabon lalai a kada ja'a asharatuha shi nan alamominta ya bayyana nisa'un kafiyatun ariya, duk da aljiyar maza a gasu wata ina jin ko a na ai an gan wa alamuha da alamominta wa annahu min liqa'iha ka safiri ka basafirin ka musafirin kharaja sahibul lahu yatalaqahu wa annahu shi lam ainihin min liqa'iha daga faduwa da ita ita lahiran kenan saduwa da kan musafiri kamar matafiyi ne kharaja sahibul lahu abokinsa ya fito ya talaka mu zai tare shi yadda kafin duniya da lahira abokai ne la duniya ta koma lahira ta danno ta yi wa duniya barka da zuwa ta karɓe kayan duniya ta ɗora a kai kuma ta ci gaba da aiki fa kullum min huma ya tsiro ilal akhar kowanne daga cikinsu tafiya yake zuwa ga ɗayan fayushiku an yaltaqiya sari'a wa yakfi fi kisar al'amali ya wadatar da mu wajen gajartin ainihin buri qauluhu ta'ala afara aita in matta'nahum sinin ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون wannan kaɗai ya isa mutum ya daina guri a fara'aita ban labari tun da daga gani ka fahimta in matta'ana hum sinin in mun daɗaɗa musu shekaru ka dubi dai misali misali ne ba abun nan jin daɗin 'yan siyasa yanzu duk wani ɗan siyasa yana ga hankalinsa a tashe ki mata'ana hosini salasa sini ko a'a sun yanzu dai abin da ke ciki ba shekara uku ne ba yanzu suna cikin ta hudu wannan hankalinsu a kwance a shekara uku amma shekara hudu tsaye-tsaye ake ko ba za ka koma ba kana tunanin rabuwa da ita da ya za ka faɗo eh? ni jan da kekenka ne ba burki ka sha zambara ya za a yi ka yi burkin kafa ya za ne can kuma faka ce fa sai dai kafin yadda za ka yi faka wurgar da shi don in ba sa a bari ya kai kasa ya kwaɗa ka da kasa da wanda za ka iya dirgowa to ko kuma kana shirin ka koma ba dole ne ban ka je can ka koma nan ma in mata ana hamsin in mun daɗaɗa masu shekaru sun ma ja a hamma kanu yau zo sai ga abin da aka yi musu alkawari lokaci ya yi ma gana an ma kanu yau o ma kanu yau o abubuwan da suke jin daɗi bai tare musu komai إلا قتيا وقوله تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم ويوم يحشرهم كتنا راند الله تعالى زي كأن لم يلبثوا كمن بثوا ظنب إلا ساعة كسر الأمل لا بد منه wannan zai sa mutum daina dogon buri minan nahari ya ta'arafu na bainahum suna fahimtar tsakaninsu wa khataba an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama wa tarana annabi yayi huduba ashabahu wa shamsu ala ru'usil jibal annabi yayi huduba sahabbansa rana na kan duwatsu ma'ana ta tafi za ta faɗi فقال إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بكى من يومكم هذا فيما فيما مضى منه صلى الله عليه وسلم النبي يا أبو مثال فسبحان الله ita lamarin ba abin da ya rage muku daga duniyan nan fa fima maza in an kwatanta rayuwarku daga abin da ya wuce illa kama bakiya face abun da ya rage min yaumikum na wannan ku hada fi ma mada minhu in an kwatanta shi da abun da ya wuce wa kisarul amali bina'uhu ala amri wannan gajeren buri gina shi akan al'aura ne guda biyu ya daga kuna kallon da wani hmm? to a tsaya Hmm? light ɗaya a ina a gaskiya ne za je ƙura'ani gaskiya ne laifi ne wa ƙisarul amali gajerin buri bina uku ala amrai ne gajarta buri ƙisar gajarta buri shi ne mastari mai gajarta buri ginin sa akan abu biyu ne ta yakkulu zawali duniya wa mufarakatiha tabbatar da ainihin gushewar duniya da rabuwa da ita zawalu shine mufaraka wa tayaqqunu liqa'il akhirah da tabbatar da faduwa da lahira wa baqa'iha wa dawamiha thumma yuqayisu bainal daga nan sai a auna tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu duniya mai karewa lahira ba ta karewa mai ikamata mai hankali ya zaba wanda bai karewa sun mai kayi su ya auna bainal amraini wa yi ƙofiru kuma ya zaɓi masu cancanta bil isari wannan kawai kowa je wa kan hukunci to nan da dole haka za a tsaye yanzu a cikin hukumin ɗauke daya الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين في الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وتملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين